jama'a masu bibiyar shafin tsalle ɗaya a barkanmu da safiya barkanmu da wannan lokaci a nurdin ku da zake muku sallama daga nan anguwar Basu da ke tsakiyar birnin mina a kamar yadda kuke gani wannan anguwa a hali yanzu a halin da take ciki na matsanancin wahalar rashin ruwa a za ku ga yadda mata suka yi tururuwa a wannan wuri kun ga boho eh, wato bahu bahu bahu bahu suna layi na wani ruwa da wani bawan Allah shi ke ɗaukar nauyi daga wani wuri ya kawo musu don su ɗiba a wannan anguwa duk da cewa boso na cikin minane a tsakiyar birnin jihar Neja ba da bayan wannan akwai kwamishina na ruwa ma na yanzu na jihar Neja daga wannan yanki yake kuma yana ɗaya daga cikin wanda ya fara rike ma'aikatar ruwa tun farkon kafa gwamnatin abubakar sadiq sani bello a wannan yanki akwai zababben ɗan majalisa wanda kuma ya shekara uku a matsayin kujera na shugaban karamar hukumar wasu akwai kuma ɗan majalisa mai ci da ya yi sau biyu akwai kuma a shugaban karamar hukuma wanda da ta taɓa yanzu tana kai akwai ɗan majalisar ƙasa wanda shi ma daga wannan karamar hukuma ta Basa yake kuma kamar yadda kuke gani amma duk da haka al'umma na fuskantar irin wannan matsanancin hali ba da bayan su akwai masu 'yan kasuwa masu hali da suke wannan yanki wanda suke za su iya da irin wannan taimako kamar yadda kuke gani ruwan gada aka ɗiba labarin nake samu wani ne bawan Allah wanda shi ba ɗan siyasa ba ne shi ya ɗauki nauyin kawo muku wannan ruwa mama ina kwana na kwana mama Mama Allah daga ina kika zo diba ruwa nan? Ki magana da mu mama ana daga ina kika zo nan? Eh? Daga ina kika zo nan? Angon buri. Angon burin na da ɗan nisa da nan? Yana da nisa mana. Kullum kike zuwa ko kika fara zuwa? Kullum muna zuwa wurin bawan Allah ga yake taimaka mu da ruwa. Can angon burin ba ruwa ne? Ba ruwa. Yanzu a tun yaushe kike nan? Na dade fa. In kika zo kika samu kaman diba nawa? Zai kai man so biyar. To yanzu a nan anguwanku na biri idan aka yi me kuke bukata da zai kawo matsalar wannan ruwa da za ku daina gangarwa daga sama zuwa nan? Eh masala. Me kuke bukata a muku a can? A wurin ruwa mana. mu samu ruwa mu ji dadin shi saboda ba ruwa muna gode ma da bawan Allah gane shi yake taimaka mu da ruwan ga gaskiya kuma kuna abin na ba kuna cikin eh, yanayin rashin ruwan na sa ku cikin wani wahala sosai da ciwon kai da jiki ma muna jin jiki sosai wata baiwa Allah kenan kuna kallo ɗaya daga cikin masu ɗiban ruwa a wannan wuri ga jama'a kuna kallo duk da wannan azumi a ah, ana fama yadda ake wahalar ruwa bari eh, ga wani bawan Allah dan eh, saurayi idan Allah wannan angon kake eh wannan angon nake na mai sunanka sunana Zakari Tanko Zakari Tanko na'am gashi na ganku mata sun yi tururuwa ana ɗiba ruwa wani dan siyasa ya kawo ruwa a ba dan siyasa bane wani ne nan makocin mu kowane sati yana kokarin yana kawo motocin ruwa goma ko takwas ko bakwai idan yawan da aka samu kowanne biye da abin gashi amma ba dan siyasa ba gaya mana halin da ake ciki na matsalar ruwa a muna da hali da yawa na matsalar ruwa gaskiya muna da bukatan gwamnati ta taimaka mana ko da su bohula ne ko da kona wallahi ne a taimaka idan haka na za a samu za a rage radadin wannan abin Allah ya kyauta kuma na gani tururuwa mata kenan masu zuwa ɗiban ruwa wannan wuri a ajiya ki gaya mana sunanki kuma daga ina kika zo wannan wuri daga nan unguwan sarki. Gaskiya muna yi ma Allah godiya da farin ciki akan wannan ruwa da ake bamu mun gode ma Allah. Allah kuma ya sa albarka, Allah ya ƙara arziki. Allah amma hajiya ki gaya mana halin da kuke ciki da a ce ba ku wannan ruwa ba ya kuke yi? Iya akwai matsala sosai saboda wani ko yana da hali wani bai da halin siyan ruwa. kuma ana taimaka a kawo mota ɗaiɗaiɗai har goma to ka gan ba abin da zamu mu ce sai dai mu gode ma Allah. Amma yanzu da a ce gwamnati za ta ji ki wani kira za ki ma gwamnati? To, Kina da za mu yi ma gwamnati gaskiya a tausaya a taimaka ta ƙara ƙoƙari akan tausaya mana da dai ƙara ɗaukaka. akan ba mu da ruwa akwai matsalar ruwa gaskiya layin ga kuma samarin mu dai muna neman dai Allah ya sa su samu masa abubuwan yi yawo da samarin mu ke yi unguwa unguwa layi layi gaskiya ba mu jin daɗi amma a ƙara ƙoƙari ana mun kuma gode mun gode Allah ya tsaya masu Allah ya taɓa zukatan makiyansu muna godiya kamar yadda kuke gani ga motar ruwa ta iso wannan layi da suke yi a motar ruwa ne ma ba wai bohol bane ko wani abu ruwa aka yi a'a bawan Allah yakan sayi motar ruwan ne in ya sayi motar sai a kawo za su ringa layi in suka yi layi kun ga yanzu bar ku ga yadda motar za ta ringa bada ruwar in aka ta da shi sai a ringa ba su wannan ruwa suna ɗiba kawai yana yi ne lillahi fillahi kuma shi ba dan gwamnati ba ko wani abu a yayi ne to muna son ire-iren su da jama'a da dama da in dama ya samu ya kamata a ringa haka domin taimakon al'umma kun gani yadda ake ɗiba wannan ruwa yanzu kuna kallo haka ake samu su kowa sai ya zo ya ɗauka ya wuce saboda irin halin da suke ciki anguwan buri can saman tsauni haka suke wahalar zuwa suna kawo wannan ruwa ga direban ya gaya mana zuwa na biyu kenan ya zo da wannan ruwa a safiyar yau a wannan wuri to muna fata dai gwamnati da ma masu hannu da shuni za su taimaka kamar yadda wannan ban Allah ya yi yan a samu saukin matsalar ruwa a basu bari ku ga sauran eh, ga wata can ita ma tana haurowa kamar yadda kuke gani duk da wannan bawan Allah shi ke ɗaukan nauyi saboda ya duba wahala da ake ciki na rashin ruwa a wannan yanki kun gan su kuma nan kamar yadda na gaya muku tun farko tsakiyar birnin mina ne ba ƙauye ba ake wannan wahala abinda suke bukata bai wuce bohol guda biyu in aka samu a wannan yanki zai kawo matsalar wannan matsala zai kawo ta a irin manyan bohol da wuraren ɗiban ruwa da dama domin a warware wannan matsala ga wata za ta ɗauki ruwa bari mu ga a ajiya ina kwana daga ina kika zo nan eh? nan bayan gidan sarki ba gidan sarki eh. na nawa za ki ɗauki wannan ruwa da na gani yanzu na so eh, biyu so biyu kuna wahalar ruwa nan kenan muna wahalar ruwa sosai wallahi yau je ko ruwa da zamu dama kunu babu wanda za a dama kunu ba babu yau ma ko ruwa ba mu da shi a gidan waje mu ruwan gare mun gode ba mai gidan ga mun gode ba Allah amma ka ko ruwa ba mu da shi subhanallah kun dai ji jiya ma ruwan da za su dama kunu ba samu ba in banda wannan ruwa da take dauka ita yau da bata san yadda za ta yi ba a wannan tsakiyar birni a baso ake wannan hali na gaya muku kwamishinan ruwa na jihar Niger dan wannan karamar hukuma ne kuma ba karan farko da ya rike wannan ma'aikata ba kenan amma a ce a boso wanda basan kuma ita ce babban birnin karamar hukumar sa ana irin wannan hali ajiya barka da safe mu dai ba abin da zamu ce ma wannan bawan Allah mun gode Allah ya biya shi Allah ya saka mai da alheri Allah ba shi albarkar da ke cikin wannan wata Ramadana to gashi shi ba ma'aikacin gwamnati ba ba mai rike da mukamin siyasa ba wani kira zaki ma gwamnati wanda su ne kuka zaɓe su suke da haƙƙin su muku wannan abun. To mu dai abin da zamu kira ga gwamnati na Allah da Annabi ta taimaka mana da wannan al'amari da muke ciki na wahalar ruwa da ake ciki a nan basu. Ki mana kwatancen yanayin yadda wahala yake. Gaskiya ana ana cikin matsanancin hali na game da ruwa a nan cikin basu gaskiya. Ana cikin wani yanayi tsakani da Allah. Kamar ki kwatanta mana yadda wahala take damun kike a aikace aikacen ki na gida. kin taba zama kila saboda rashin ruwa ki kila abinci wannan dai mun gode Allah cikin wannan lokaci zuwa wancan kamar zuwa wancan shekaran gaskiya muna cikin yanayin matsanancin ruwa amma wanga shekara alhamdulillah mun gode ma Allah saboda wannan taimako da saboda wannan taimako da ake yi to Allah ya kyauta kuna kallo a eh, <laughs> muna fata kun ga yadda suke wuciya da ruwan nan anguwan da kuke gani da ake haurawa hanya ne zai kai ku anguwan buri akwai anguwan tsauni da ake kira anguwan tsauni duka haka kuke gani a wannan wuri bari mu rufe da wata mata daga nan sai mu yi muku ban kwana tare da fatan Allah ya ka saukin lamarin hajiya barka da safe barka ka dai ya sunan ki sunana hajara na'am nan anguwan kike na anguwan nake na'am hajiya waɗannan mata da nake ganin na ɗaukar ruwa daga ina daga ina suke zuwa lallai ka wayan ga mata har daga ma abin nan tidin fulani duka suna gangarowa nan suna zuwa samu kuma tidin fulanin da tazara da wannan wuri a akwai tazara sosai a can tidin fulanin babu ruwa kenan babu ruwa gaskiya kuma nan babu ruwa sai an kawo wannan wallahi sai an kawo duk ma ta sa'in nan muke jira he satin yayi ya kawo mana ruwa muke samu okay ran sati sati yake kawo mm, duk ran sati na'am to hajiya eh, yaya lamarin wannan wahalar ruwa yake a gare ku Kawan wanga lamarin ruwan gade da muke ciki sai dai addu'a godiyar mu Allah godiyar mu dogarin na Allah ya saka mai da alheri Allah ya bashi abin da yake nema Allah ya kara mashi buɗi na alheri Nan to kiran ki kila ga gwamnati ko wasu ire-iren dogara. a ina musu kiran da nake yi Allah ya sa mu ƙara samun wani shugaba kamar hakan ga ko ba shugaba ba dai wani dai mai dan hannu da shuni ya dan ƙara dafa mana inda shi yana kawo waran sati mu samu wani kuma ya dinga kawo mana koran alhamis koran wani dai rana hakan ga kaga abin zai dan yi sauki muna godiya kun dai gani kenan halin da wannan mutane ke ciki yadda ake ta tururuwa domin zuwa ɗiban wannan ruwa a wannan yanki muna fata Allah ya kawo ƙarshen wannan masiba ya kuma sa waɗanda ke da alhakin yin haka Allah ya ba su ikon yi ba wai gwamnati kaɗai ba muna kira masu hannu da shuni kamar yadda wannan bawan Allah ya yi a samu wasu su ma su yi idan aka yi wannan bohol bohol kaɗai suke nema a unguwan nan ko da aka yi ɗaya nan aka hau sama aka yi ɗaya shikenan zai kawo ƙarshen wannan hali da suke ciki muna fata Allah ya yi mana Nurdin Isiya Kudaza limamin tsalle ɗaya nake addu'ar Allah ya mana jagora